gaskiyan magana gaskiyan magana yan fin ba Allah a ranku mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sata a fim wannan maganar haka take ba karya ba ne ba tofa labari da ɗumi da sanyi safiyan nan najeriya sarkin waka ya saki wani zazzafan bidiyo kamar yadda ya gaskata magana abdullahi amdas a kan maganar da ya fito yi a gaban hukumar hisba na cewa a fim ana neman mata kuma akwai masu neman maza da kuma iskancin da suke da mata kafin su saka su a fim kamar yadda a yanzu haka maganar ta ɗaukaka a duniya domin a yanzu haka 'yan kaniwa sun maka amdas a kotu sakamakon tona musu asiri da yi kamar yadda sun bayyana cewa ƙazafi musu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 kamar yadda a haka ya tona asirinsu a gaban hukumar hizba wata kuma a gaban malam aminu daurawa inda ya kiran taron gaggawa ga jaruman kaniwood kamar yadda amdas din ya bayyana dukkan abin da yake faruwa a masana'antar sai dai kuma a yanzu haka 'yan kaniwood sun fito sun bayyana cewa ya tona musu asiri daga haka ne yasa suka maka shi a kotu inda a yanzu haka mafiya kasarin mutane da yawa ba sa goyon bayansa kamar yadda a yanzu haka naziri sarkin waka ya fito ya bidiyo ya faɗi gaskiyar magana akan abin da yake faruwa a masana'antar ga bidiyon ka kalla na ki haɗu da ita a social media gaskiyar magana gaskiyar magana gaskiyar magana yan fim ba Allah a ranku mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sata a fim wannan maganar haka ta ce ba ƙarya bane ba in kuma kun jawo shi an faɗa ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya maganar gaskiya ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba shi yake biya sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi ba abin da muke fesin ba kenan a industry ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki ba shine abubuwan da suke ake fama da su ba haba me wannan ma magana bi wannan ai kowa ya sani sai dai wanda yake kin Allah a'a wasu ne ake wasu zo a producer su haka na yadda maganar nan gaske ne haka take abin da ya kamata ku yi ku yi kokari ku gyara duk da ku ga ba ma cikin yan fim ko ba ma cikin fim ko da yaushe amma matsalolin da yawan su muna ji to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka kalli wannan bidiyon na san cewa ka ga yadda wannan lamarin ya kasance kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun gaskata da maganar naziri sarkin waka kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa suna goyon bayan cewa maganar naziri sarkin waka ita ce a kan gaskiya domin duk abin da ya faɗa zahiri ne haka zalika a yanzu haka mafiya kasarin mutane da yawa suna goyon bayan maganar amdas haka zalika a yanzu haka karar da aka kai shi a kotu wasu da yawa sun bayyana cewa bai kamata a kai shi kara ba haka zalika a yanzu haka wasu da yawa sun bayyana cewa in dai aka ɗauki mataki akan Amdas, to ba ɗautar ban gaskiya ba domin kuwa duk abin da ya fito ya bayyana gaskiya ne a yanzu mai sauraro mutane da yawa suna tofa albarkacin bakin su a lamarin kamar yadda yanzu zaka wasu da yawa sun ji daɗin maganar da naziri sarkin waka ya wasu kuma ba su ji daɗi ba to a yanzu mai sauraro kai mai zaka ka yi cewa a dangane da wannan rahoton da muka kawo maka domin mutane da yawa suna tofa albarkacin bakin su a lamarin wasu ce naziri sarkin waka gaskiya ya faɗa wasu kuma su ce